ci Hausa kuka kamu a cikin shirin sana yammacin yau Asabar. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin jerin abubuwan da muke dauke da su a shirin namu na yammacin na yau. Da farko dai kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya wanda Tahir Amin zai gabatar. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau tare da Sunusi na Wunti. Shirin nan na muryoyin masu saurari nan tafe tare da Hassan Barka. sai kuma shirin mu na gaba wato shirin nan na kisoshin rayuwa daga shi kuwa awal kunya zai shigo domin gabatar da shirin na tarbiyyar iyali daga nan sai mu karkare shirin damu da shirin nan na duniyar mu a yau da fatan masu wajen sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau asabar 24 ga watan satumban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 27 ga watan safar na shekara 1444 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 120 da suka gabata rana irin ta yau wato 24 ga watan satumban shekara ta 1902 aka haifi aitullah ruhullah musawi khomeini jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran wanda kuma ya kafa jamhuriyar musulunci a kasar a shekara ta 1979 an haife shi a garin humain a tsakiyar kasar iran ya rasa mahaifansa tun yana karami ya fara karatu a gida a gaban yayinsa ayatollah fasandide sannan kuma ya yi karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa waɗanda suka hada da ayatollah ha'iri yazdi da ayatollah burjardi ayatollah muhammad ali shahbadi da dai sauransu ba rasuwar shugaban hausa na lokacin ayatollah burjardi ne imam kuma ne fara gugurmaya da sarakunan fahlawiyawa a kokarinsu na shafe duk wata alama ta addinin musulunci a kasar iran imam Khomeini ya ki amincewa da dokar ta baiwa amurkawa kariya wanda aka kafa a kasar wanda kuma wannan shine ya sa sarki sha ya kore shi daga kasar iran bayan gudun hijira na kimanin shekaru goma sha biyar ya dawo gida a shekara ta 1979 ya kuma kifar da gwamnatin sarki sha kuma ya kafa jamhuriyar musulunci bayan da al'ummar kasar suka zaɓi hakan da kashi 98 cikin 100 na ƙuri'urar gardama da aka kada margayi imam Khomeini bai ga kasancewarsa babban malamin addini wanda ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangare daban-daban da suka hada da bangaren fikihu hadisi falsafa akhlaq tafsirin qur'ani usul aqaid da dai sauransu a ɗaya bangaren kuma ya kasance mai yawan ibada da tsananin tsoron allah da kuma gudun duniya da jarunta a lokaci guda kuma masani a kan siyasar duniya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 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12.20 zuwa 12.50 a minti agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11.20 zuwa 11.50 a minti agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma lokaci ya da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. labaran duniyan da farko ga kanansu iran ta ce wasu ofisoshin jakadancin kasashen waje a nan tehran suna da hannu wajen tashe-tashen hankulan da suka faru a kwanakin nan yan majalisar dokokin kasar iraki suna taro don zaben firaministan kasar najeriya tana asarar ganga 700,000 na danyen man fetur saboda sata a kowace rana yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta maida martani kan rage karfin diplomasiyya da ita wanda kasar ukraine ta yi a jiya juma'a ce dai gwamnatin kasar ukraine ta bada sanarwar cewa ta rage karfin diplomasiyya da jumhuriyar musulunci ta iran saboda zargin cewa iran tana sayarwa kasar rasha makamai wa'anda take yakarta da su kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani ya bayyana cewa gwamnatin kasar ukraine ta yi amfani da farfaganda na karya wa'anda kasashen yamma musamman amurka suka yada na cewa iran ta sayarwa kasar rasha jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa don amfani da su a yakin da ta shiga a ƙasar ukraine kan'ani ya musanta wannan zargin ya kuma buƙaci gwamnatin ƙasar ukraine ta daina amincewa da labaran farfaganda a kanta don hakan zai cutar da dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ma'aikatan wata hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama a wasu ƙasashen yammacin afirka a sekna a takaice sun shiga yajin aiki na sa'o'i 48 saboda neman ƙarin albashi da kuma kyautata ayyukansu shugaban a segna a birnin dakar na ƙasar senegal paul francis gomez ya faɗa wa kamfanin dilancin labaran reuters kan cewa sun fara yajin aikin gargaɗi tun karfe 8 na safe a jiya juma'a kuma za su ci gaba da shi har zuwa sa'o'i 48 kamar yadda suka tsara kamfanin dilancin labaran reuters ya bayyana cewa hukumar asekna tana kula da zirga-zirgar jiragen sama na kasashe 18 mafi yawansu masu magana da harshen faransanci ne a yammacin afirka labarin ya kara da cewa ma'aikatan sun yi gaban kansu suka shiga yajin aikin duk tare da cewa wasu kotuna a kasashen togo chadi afirka ta tsakiya congo da kuma senegal sun haramta yajin aikin labarin ya kara da cewa mai yiwuwa yajin aikin gargadin na ma'aikatan a asegna ya shafi kasashen niger madagascar da kuma demokuraɗiyar congo fasinjoji da dama dai sun rasa na yi saboda yajin aikin a kasashen da abin ya shafa ministan harkokin cikin gida na ƙasar iran ya bayyana cewa wasu ofishoshin jakadancin ƙasashen turai suna da hannu a tashe-tashen hankulan da ake yi a cikin 'yan kwanakin da suka gabata nan ƙasar iran majiyar murar jihar musulunci ta iran ta nakalto ahmad wahidi yana faɗar haka a hirar da ta ɗashi shi da wata tashar talabijin ta cikin gida a nan birnin tehran wahidi ya kara da cewa jami'an tsaron kasar sun kama makamai daga hannun wasu wa'anda suke kokarin shigo da su kasar a daidai lokacin da ake wa'annan tashe-tashen hankulan kuma ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane kimanin 35 sanadiyar tashe-tashen hankulan wa'anda suka rasa rayukansu dai sun hada da jami'an 'yan sanda banda haka wahidi ya ce an kona kayakin jama'a wa'anda suka hada da motocin ɗaukar marasa lafiya da shagunan mutane sannan an kashe wasu wa'anda ba su san hawa ko sauka ba kafin haka dai wata mata diyar shekara 22 a duniya mai suna mai hassan amini ta rasu bayan da jami'an 'yan sanda masu kula da halaye suka kama ta likitoci sun tabbatar da cewa babu wani dan sanda da ya taba ta sai dai dama ba ta da lafiya kamar yadda dai rijistanta a asibitoci suka tabbatar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran yan majalisar dokokin kasar iraki suna ci gaba da tattaunawa a keɓe ba tare da kafafen yada labarai ba don zaɓen firayim minista da kuma ministoci shafin yanar gizo na labarai wato bagdadul yau na kasar iraki ya nakalto jamal abdul hassan shugaban ɗaya daga cikin jam'iyyun siyasa da suke tattaunawan yana cewa tuni da 'yan majalisar sun tabbatar da muhammad shayi a sudani a matsayin firayim minista kuma ya zuwa yanzu sun amince da wasu daga cikin ministocin da aka gabatar tun watan oktoban shekarar da ta gabata ce dai aka gudanar da zaben majalisar dokokin ƙasar iraki ba a lokacinsa ba amma ga gamayyar jam'iyyun sadar karkashin jagorancin muktata sadar ta kasa kafa gwamnati duk da cewa ita ce take da rinjaya a majalisar dokokin ƙasar. gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar cewa tana asarar ɗanyen man fetur a yankin niger delta kimani ganga 700 a kowace rana jaridar leadership ta najeriya ta nakalto ministan watsa labarai alhaji lai muhammad yana faɗar haka bayan wani rangadin da ya kai a birnin port harcourt na jihar rivers da kuma wasu wurare a yankin muhammad ya jaddada buƙatar gwamnatin tarayya ta yi amfani da fasahar zamani wajen hana sata da kuma barnata dukiyoyin gwamnati wa'anda suka shafi man fetur a yankin ya kuma ƙara da cewa gwamnati ta ɗauki hayar kamfanonin tsaro masu zaman kansu don magance wannan matsalar har ila yau ya zuwa yanzu gwamnati ta sami nasarar kama mutane 210 wanda suke da hannu a satar banda haka sun kwace man fetur da aka sata a yankin wanda suka hada da lita miliyan 20.2 na AGO da lita 461.8 na tataccen man fetur sai kuma lita 843.6 na dpk da kuma ɗanyen man fetur ganga 383.5 har ila yau akwai kayakin aikin haƙar man fetur da dama wanda suka kwace daga daga barayin mai a yankin da ƙarshe dai ministan ya ce akwai ci gaba sosai a matakan da gwamnatin tarayya take ɗauka don magance wannan matsalar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To a gaida Tahir Amin da ya karanta mana labaran duniya yanzu kuma sai shi na Afirka a yau wanda Sunusi na wunti ya shirya kuma zai gabatar. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun zargin masu binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ne cewa gwamnatin ƙasar Habasha tana da hannu a matakan cin zarafin ɗan adam a lardin Tigiri da ke arewacin ƙasar ta da ni Sunu Suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. masu binciken majalisar ɗinkin duniya sun bayyana gamsuwarsu cewa gwamnatin habasha tana da hannu wajen aikata laifukan cin zarafin ɗan adam da aka tafka a yankin tigray da ke arewacin ƙasar kuma sun yi gargaɗin cewa sake barkewan fada a yankin zai kara hadarin karin bullar ayyukan cin zarafin ɗan adam a rahoton farko da kwamitin ƙwararru masu bincike kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya da aka ɗora wa alhakin gudanar da bincike kan rikicin ƙasar habasha kwamitin ya samu ƙwararren dalilai da suke tabbatar da laifukan cin zarafin ɗan adam daga dukkanin ɓangarorin da suke rikici da juna a ƙasar tun daga farkon bullar yaƙi a lardin tigiri Gombe da ke shiyar arewacin kasar ta Habasha a watan Nuwamban shekara ta 2020. kwamitin bincike da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta kafa tun a shekarar da ta gabata ta 2021 ta ƙunshi ƙwararru masu bincike guda uku masu zaman kansu inda binciken da suka gudanar a rikicin lardin tigray da ke arewacin kasar habasha suka kai su ga samun kwararan dalilai da suka gamsar da su cewa lalle ayyukan cin zarafin da aka tabka sakamakon bullar rikicin lardin na tigray suna da alaka ta kudda kudda laifukan yaƙi da munanan matakan cin zarafin ɗan adam kwararru masu bincike sun kirgo jerin ayyukan cin zarafin dan adam da aka tabka a rikicin lardin na tigray masu daga hankali da suka kunshi yin fyaɗe ga mata da cin zarafinsu ta hanyar musguna musu da kuma azabtar da jama'a da yunwa hakanan masu binciken sun yi nuni da irin halin tsaka mai wuya da aka wurga al'ummar tigray ciki musamman yadda gwamnatin tarayyar kasar da kawayenta suka haramta wa al'umma kimanin mutane miliyan shida amfani da hanyoyin sadarwa irin intanet da harkokin da suka shafi mu'amalar bankuna har tsawon shekara guda cur kamar yadda suka ɗauki tsauraran matakan hana aikewa da kayayyakin jin kan ɗan adam lamarin da ya wurga kusan kashi 90 cikin ɗari na al'ummar lardin tigray cikin mawuyaciyar buƙatar taimakon gaggawa har ila yau rahoton kwararrun ya yi nuni kan dalilan da suka tabbatar da cewa gwamnatin tarayyar kasar habasha da kungiyar 'yan awara ladin tigray ta tigray people's liberation front da hannu dumu-dumu a aikata muga laifukan cin zarafin dan adam misalin neman murkushe al'umma daga kan doron ƙasa da sauran mugan ayyukan cin zarafin dan adam rahoton kwamitin kwararrun ya kuma fayyace cewar bangarorin da suke rikici a kasar ta habasha sun yi sanadiyar wurga al'umma cikin mawuyacin hali na jiki da na ruhi game da fuskantar cututtuka da firgici da dimuwa a fagen rayuwa baya ga ɗaukar matakan azabtar da jama'a ta hanyar yunwa musamman hana aikewa da kayayyakin jin kan dan adam ga masu bukata a yankunan lardin na tigre shugabar kwamitin binciken kari betty marungi ta siffanta mummunan halin da da ɗan adam ya shiga a rikicin lardin tigray da ke arewacin ƙasar habasha da cewa lamari ne mai tsananin firgitarwa bisa la'akari da girmansa da kuma tsawon lokacin da ya ɗauka a nata ɓangaren ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta fitar da rahoton cewa sojojin hayar kasar eritrea da suka kawo ɗauki ga rundunar sojin kasar habasha domin murkushe 'yan awarar lardin tigray da ke arewacin kasar ta habasha sun aiwatar da kashe-kashen gilla kan fararen hula a cewar kungiyar ta human rights watch sojojin hayar kasar eritrea sun kashe ɗaruruwan mutane a lardin tigray da ke arewacin kasar habasha a watan nuwamban shekara ta 2020 a ɗaukin da suka kawo a kasar habasha domin murkushe boran 'yan awarar lardin tigray da ke shiyar arewacin kasar kuma wannan rahoto da kungiyar human rights watch ta fitar shine irinsa na biyu da ke nuna takaici kan yadda sojojin kasar eritrea suka yi dirar mikiya kan al'ummar aksum da ke gabashin lardin tigray tare da aiwatar da kashe-kashen gilla kan al'ummar garin garin Aksum yana daga cikin wuraren tarihi na duniya da ake ziyara a matsayin yawon bude ido kuma hukumar kyautata ilimi da kimiyya da kuma al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato UNESCO ta sanya garin daga cikin wurare masu daraja da suke ɗauke da kayan tarihi har ila yau a wani rahoto da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta fitar yana ɗauke da cewa akwai tabbacin cewa sojojin ƙasar eritrea sun aiwatar da kisan ƙare dangi kan ɗaruruwan mutane a tsohon garin aksum kamar yadda wasu shaidun ganin ido a lardin tigray suka shaida wa kamfanin dillancin labaran rotas cewa sojojin kasar eritrea sun aiwatar da kashe-kashen gilla kan fararen hula a lardin tigray tare da yin fyaɗe ga mata da azabtar da su game da wawushe musu dukiyoyi har ma sun ɗauki hotunan yadda sojojin eritrea suke jibga kayayyakin da suka sata a manyan motoci da suka hada da kayan gona da magunguna a wani bangaren kuma rahoton human rights watch ya bayyana cewa kashe-kashen gilla kan al'ummar garin axum sun faru ne daga ranar 28 ga watan nuwamban shekara ta 2020 bayan da 'yan awarar lardin tigray ta tigray people's liberation front da taimakon al'ummar garin axum suka afka wa sojojin hayar eritrea lamarin da ya sanya sojojin eritrea suka nemi ɗauki kuma bayan samun ƙarin sojoji suka ɗauki matakin farma garin axum musamman neman matasa da ƙananan yara yara domin hukunta su da hakan ya kai ga aiwatar da kashe-kashen gilla hakanan ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na human rights watch da amnesty international sun bayyana cewa zai yi wuya a tantance yawan mutanen da aka kashe a garin aksum amma kirdado zai iya sanyawa a ce a kowace rana ana kashe mutane akalla 200 musamman a ranakun 28 da kuma 29 ga watan nuwamban shekara ta 2020 sakamakon haka kisan gillar garin aksum ya zame ɗaya daga cikin kashe-kashen gilla mafiya tsoratarwa a lardin tigray don haka jami'an majalisar ɗinkin duniya suka zargi sojojin ƙasar eritrea da aikata laifuka da za su iya kaiwa ga muggan ayyukan yaƙi da cin zarafin ɗan adam tare da jaddada yin kira kan hanzarta ficewar sojojin daga garin na aksum a wancan lokaci a fili yake cewa kungiyar fafutukar 'yan tolardin tigray ta kasance tana da karfin fada a ji a harkar siyasar habasha tsawon lokaci amma bayan da abiy ahmad ya dare kan karagar prime minister kasar a shekara ta 2018 aka fara samun tsama tsakanin bangarorin biyu musamman bayan da abiy ahmad ya zargi tsohon prime minister kasar da manyan jami'ansa da hannu a barnata dukiyar kasa da cin zarafin dan adam kuma ya dauki matakin tsige wasu manyan 'yan siyasar lardin tigray daga daga mukamansu na gwamnatin tarayyar kasar ciki har da shugaban hukumar leƙen asirin kasar ta habasha kuma babban jami'in kungiyar tigray people's liberation front inda ya tsere zuwa lardin tigray kafin jami'an tsaron kasar su cafke shi domin gurfanar da shi a gaban shari'a lamarin da ya mayar da 'yan siyasar lardin tigray saniyar ware da ƙara kamarin dambarwar siyasa tsakanin su da firaminista abiy ahmad har ila yau matakin da firayim minista abiy ahmad ya dauka na kokarin hada kan gamayyar jam'iyyu da suke mulki a kasar ta hanyar yin watsi da batun kabilanci ya fuskanci rashin amincewa daga kungiyar tigray people's liberation front tun daga wancan lokaci bangarorin biyu gwamnatin tarayyar habasha da kuma kungiyar fafutukar 'yan tigray ta tigray people's liberation front suka fara kai ruwa rana tare da gabatar da zarge-zarge kan junansu don haka a bayan da kungiyar tigray aure people's liberation front ta yi gaban kanta wajen shirya zaɓe zargin neman ɓallewar lardin daga ƙasar habasha ya yi ƙarfi ga kuma harin da aka kai kan sansanin sojin tarayyar ƙasar a garin makelle fadar mulkin lardin tigray tare da kwasar makamai sannan bayan furucin da ya fito daga bakin shugaban lardin na tigray debreshon gebre michel a cikin watan agustan shekara ta 2020 cewa ba za su taɓa sararawa wani mutum da ke da niyyar murkushe musu haƙƙi ba wanda suka gudanar da gugurmaya domin sa da nufin gudanar da harkokinsu da samun 'yancin kai wannan furuci ya ƙara zama babbar barazana ga gwamnatin tarayyar ƙasar sakamakon haka a farkon watan oktoban shekara ta 2020 gwamnatin tarayyar kasar ta yanke alaka da lardin tigire kuma majalisar dattijai da na wakilan kasar suka kada kuri'ar dakatar da duk wani tallafin kuɗaɗe da ake gabatarwa ga lardin sannan a watan nuwamban shekara ta 2020 firaministan kasar habasha abiy ahmad ya shelanta kaddamar da hare-haren soji kan 'yan awaren kungiyar fafutukar 'yan lardin tigire ta tigray people's liberation front a matsayin mai da martani kan harin wuce gona da iri da ake zargin 'yan kungiyar da kaddamar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 Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa BOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta irin suna na gwani lawan hali game da ba dama na tura sakon gashe gashe na zuwa yan uwa ga abokan arziki kamar irin suwar malam bare bare zuwa Nijar Musa Hadirin Asuba da Magaram da Idris Abdi Tamsuwa ina da kwamarin Muhammad Dini Tamsuwa ina da Abdullahi wato Tamsuwa a ina da yawar Sani ta kai ina da abokina wato malam Usman Sani Kashirmu ina da MTK Shehu ta kai a awal M jari ta kai Bilyamin magana a gwarmaji baban gida fajewa akwai wato suleiman dan filanin fita na gaida baban nan mai shago game da alhaji haske na womi, na gaida shi zubairu dan makaranta na gaida ka ina gaida wato abokina malam musa ta kai ina gaida abokina amir mai gidan gwalo ta kai ina gaida kwamaras nura siniya katsina da bishir dauda sabuwar unguwa katsina na gaida tala sd maria na gaida lawal Lawal uh, S. Zazzau na gaida Lawan Sade Daura na gaida Ibrahim uh, SD Kuspa gariya da sauran masu sauraron gidan wannan rediyo fatan za ku tashi lafiya na ku gani Lawan Ali game da. Assalamu alaikum muryoyin masu sauraron murya jamhuriyar musulunci ta Iran. Dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare daga ku salar mai magani daga nan birnin agadis sani tisa jiya na Sako tisa to ina ma kowa fatan alheri na fata kowa na lafiya cikin iyalin shi sakon gaisuwa ne kawai zan tura muku fatan barka ina tura ma dafin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ka lawan alhaji abale ina tura ma dafin gaisuwa da fatan alheri hassan bagobiri mai aski ina tura ma dafin gaisuwa da fatan alheri yan wanga gida mai tarin albarka kuma ina tura muku dafin gaisuwa da fatan alheri ina aliya garkin daura mai shayi ina tura ma dafin gaisuwa da fatan fatan alheri gare sarkin aiki na ƙasa kai ma yana tura ma gaisuwa da fatan alheri gare ka assalamu alaikum Assalamu alaikum wa sashen Hausa na Radio BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban ƙungiyar haɗin kan matasan Nijar kamar da kuka saba bamu dama a kowane ƙarshen mako a yau na shigo ne ɗauke da sakonnin sada zumunci na farko yana gaida Kumar Ilyasu Yakubu Digawa Nazifi Ibrahim Muhammadu Zaki ɗakin soyayya Sulan Siddi jihar Gombe, Abdulmumune Muhammad Zamfara, Usman Sani Kano, Kabiru Sule Usman Bakin Kason Taransa da Magaran, Isa Bukar Tsoho mai albarka Niyame, Hussaini Haruna Zander, Yakuba mai aski ba da raka, Sanisi Madatsai da Magaran da Isuhu Madatsai da Magaran, Samariya Haruna Idris mazauni ƙasar Libya, daga ƙarshe ina fatan dukkan sun ji kuma kowanne yana cikin ƙoshin lafiya. Na gode sashen Hausa na Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran ina muku fatan alkari da fatan an waye gari cikin koshin lafiya kamar yadda kuke ba mu dama muna mika sakonnin gashe mu na karshen mako da farko dai suna na Tulen Sidi daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya na gaida Ibrahim Haruna mazauni a ƙasar Kamaru daga nan ina gaida tsoho mai albarka Niame ina ina gaida abokina abun janyo dan fari da ke jihar gombe da yaya na siddi shi ma da yake zaune a jihar gombe da umar shi ma da yake zaune a jihar gombe da karshe ina gaida kowa da kowa da yake cikin wannan gidan da fatan kuna nan cikin koshin lafiya a tashi lafiya Assalamu alaikum Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana Kwamarat Liyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. ba kungiyar muryar matasan Afirka albarkatu kamar da dama da kuke ba muke isar da sakon gaishe gaishe mu a dukkanin karshen mako zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaisuwar sada zumunta ga yan uwa da abokan arziki kamar haka akwai Hassan Barka mai gabatar mana da shiri a wannan gida akwai Ibrahim Euromo Daki akwai Ayuba Sarkin Hakuri Lafiya akwai Sunusi Madatai da Magaram akwai Isufu Madatai da Magaram akwai Yakubu mai aski Badaraka akwai Mamman Sani Dauda Cinwaza akwai Tasiu unguwar Tudu da Magaram akwai Kabiru Sule da ke da Magaram akwai Ibrahim ibrahim haruna mai anguwa bingirawa boza mazaunin kasar kamaru akwai Samaria haruna idris mazaunin kasar libya akwai kwango Amela mazaunin kasar libya akwai idris abdu tamsuwa akwai yusuf suleiman tamsuwa mamman kai gama tamsuwa akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai haɗari mai kwamfuta mai yama akwai adamu e hanza daura akwai Faruku mahe karoga akwai nazifi ibrahim rugar malam shagari akwai babangida buba fajewa ta kai yawa lisani ta kai muttaka mt tk shawun ta kai ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal ku tashi lafiya boh na gode assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran Na muku barka da warhaka muna godiya da ake bamu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki a wani lokacin karshen sati farko ina wa shugaban shiri barka da warhaka mala hassan barka ina gaida shugaban mu mai aski akwai dozuman taksi moto akwai yako mai aski ba da raka da tudu akwai mutare mai shashaba a unguwar buzu ina gaida sanusi na maɗattayi ina gaida abdullahi Aziz prezi akwai na agwa mai faci da laitoro mai isans bakin opital ina gaida sit tayar agades akwai na zifi ibrahim ina gaishe shi nawa muhammad dan bare bari barka da warhaka ina gaida duka yan uwa da abokan arziki fatan alkhairi daga inusa makiyayi daga geza jihar damgaram assalamu alaikum boh muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana da zifi ibrahim rugar malam shagar loko gamin daga sokoto a tarayyar najeriya kamar kowace ranar sati yau mun shigo ɗauke da saƙon gaishe gaishe mu zuwa ga abokanmu na gida da na waje na gaida haɗa mai kwamfuta mai yama sanusi madatai da magaran isu madatai da magaran ya mai aski ba da raka ahmad ladan girkau ibrahim haruna mai anguwa ilyas prezi doziman taxi moto yakum yakubu da gawa shi tahir Agadas kabiru solo usman rabi mai aski samariya haruna dan nijar muhammadu dan bari bari na agwa mai faci tasi unguwa tudu da magaran alƙasin baban lima ahar robe sains hassan alhaji umara tsoho mai albarka nijar Hussaini star kasuwar kwalliya ibrahim haruna mai anguwa gazali abdu ta saba baban gida fajiya ta kai mamman shafi'u tupac mai wata isa jikan mai saje gwani laura ali game da kura baban gida fajiya ta kai benzema a garas muji jirgi mai adaidaita yawali sani ta kai da bukari roga roga da fata duk sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai gaishe su na zifi ibrahim rugar malam shagar lokacin daga sokoto a tarayyar najeriya sai an jima. To kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio ta Iran Jamhuriyar Musulunci na Muhammadu Dambare Bari shugaba na fara mazazin daga Nyamai Nija. Muna cikin karshen mako. Dubin gaskiya da fata alheri zuwa ga madugo uban ta ya kafa wani bata ma wani an bata yi tsawo ta ga gaida ta komai an mutum mutane ashi Hassan Barka. Akwai ada mai kwamfuta, akwai Iliya mai kanti da shayi garkin daura. Tsoho mai albarka mai dubin albarka dubin gaskiya da fata alheri zuwa gare shi. Akwai abokina na kai na Rabu sarkin aiki duk na ƙasa. Dubin da fata alheri zuwa gashi akwai su madatai akwai yakuba bingirawa akwai ilis rezi dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi in gaba su gaba ɗayan su ranka cika balawali dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi rabe alhaji rabe mai haske aboki na ƙarni na dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi gaba ɗaya wanda suke da da mu samu da kafa yakuba dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajin daga nyamai nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina ma dukkan al'umma cikin wannan gida mai ɗimbin albarka barka da warhaka da farko zan miƙa saƙon sada zumunci na zuwa ga mahaifina alhaji sani muhammad da kuma mahaifiyata hajiya hawa'u muhammad da kuma kishiya ta hajiya mairi muhammad da kuma yayana kenan alhaji kabiru muhammad da ke jihar kaduna da kuma yayan ɗaya kuma alhaji lawali muhammad da kuma alhaji abdulhadi muhammad da ke jihar kogi da mustapha muhammad sani da dahir muhammad sani da taso muhammad sani da bilyamin muhammad sani da buhari muhammad sani da nura muhammad sani da kuma hajiya zainab muhammad sani da hajiya ladidi muhammad sani da hajiya ladidi muhammad sani da ni kuma kaina abdulmumin muhammad sani da kuma mai daki na aisha abdulmumin muhammad da yata rablat abdulmumin muhammad da ɗana bilal abdulmumin muhammad ina fatan duk wannan gaisuwa ta kai ga kunnuwa waɗanda suka ji wanda aka yi kuma domin su mai magana abdulmumin muhammad daga zamfara kusa lokal gamir salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu wannan gidan rediyo mai tarin albarka tarayyar najeriya abubakar ne ke muku fatan alkhairi ina so mika gaisuwa ta kamar hakan ha ina gaida jawa dan fari da gombe ina gaida yaya ta ige a kaduna ina gaida yaya na alin jawa dan fari lima kaduna ina gaida kanwata a kano ina gaida yaya na umar assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu gidan rediyo boh ta ira barkan barkanku da wannan lokaci farko hassan barka na gaishe ka da fatan kayi sallar juma'a lafiya to ina gaishe da babban abokina wato kwani lawan ali gamadan sannan ina gaishe da hamza shu'aibu id gamadan ina gaishe da almaji abun kure ina gaida suleiman musa gamadan sannan ina gaishe da mamuriya ta zulaihat maman amina sannan ina gaishe da na'ima musa da ke jihar kebbi kabin najeriya sannan ina gaishe da abokina hamsu mai caji kashirmo bakin titi sannan ina gaishe da sunusu yusuf Bulak direban tanki da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan ina gaishe da gaura sarkin dawa da ke dawakin tufa da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan ina gaishe da kafatanin musulmai da kuwa ina kuwa fatan alkhairi da fatan ya sallar juma'a lafiya mai magana Usman Sani shirmo daga nan Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulunci radio Iraq yau karshen bakwai kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko dai ina gaida hada mai kwamfuta ina gaida Hassan Barka ina gaida iliya hamidu duk inda shike ina gaida sanisi madattai ina gaida nazifi ibrahim duk inda shike ina gaida ibrahim haruna duk inda shike ba da bayan haka ne ina gaida tanko kanina da na haife yi ba ina gaida maliki kanina da na haife yi ba ina gaida alhaji hamza da na abiyaso ina gaida sala majdar da na abiyaso ina gaida maliki kanina da na haife yi ba ba da bayan haka dan duk wanda bai ji na amince suna ne ba ina gaida kowa da ko Allah ba da sallah taimaka Allah ba da kasuwa mai albarka amin dan su annabi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu duban gaisuwa mai yawa da fata alheri zuwa gare ka hassan wanga kuna tare da iliya hamidin mutunan kugubce buza ina sa a bani dama gidan radio tehran radio musulunci radio mai albarka yana son ku bani dama in samu in gaida isa tsoho mai albarka wanda yake anan babban birnin yamai ina gaida hamma yaro dodo na suwaiba wanda yake radio amfani ina gaida masalaci masallaci sharfo wanda yake a nan anguwar lazare ina gaida musa malam tanko wanda yake nan okogar ina gaida alhaji shaula wanda yake a kogobce buza ina gaida dukkan masu sauraron wanga radio radio mai albarka ina fata alferi dubin gaisuwa mai yawa da fata alferi ya zo muku lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na BOH Radio Musulunci ta Iran mai albarka mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. Ina so ku bayan dama a wannan karshen mako in gaida yan uwa da amna arziki. Da farko ina gaida jagoran shirin Hassan Barka da sauran ma'aikatan nasu. Ina gaida a yan garin ba da raka gabaki da yan jihar da magaram. Ina gaida Sanusi madadai Isuhu madadai. da Tasirin Gwatudu Babai Lefe Raba mai aski Desmond Takasimoto Letoro mai san Abdulaziz Prezi da duka da yan jihar da magarami ina gaida su baki daya ina gaida umar tako ina gaida shiri tahir da alkasim da tumbak mai wace a gaida ga baki daya ina gaida su ina gaida mamman buni yakuba washe ina gaida kadawar daga gagadan fulanin warge adda mai kwamfuta ilyas yakubu digawa na zafi ibrahim malam shagari da duka da yan maya ga baki daya a duk inda suke ina gaida su da masu saurara assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu gidan radio iran radio musulunci ina fatan kuna lafiya lau malam hassan barka ina fatan kana lafiya lau ina gidi lawali abbali a gada eh, lawa andu suna fatan kuna lafiya lau ina gada eh, alhaji ila hakimi na babban katami ina gada alhaji muhammadu ina gada alhaji muhammadu hakimi na kwarar karama ina gada dukkan jama'a na birnin yamai ni ne alhaji amman tari daga nan yamai ina gada kowa da kowa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashi na sanar tairan mili jamhuriyar musulunci mai magana yi su ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira kurganin madatai da magaram na so kuma da ma yi gaishe gaishen karshen mako da farko akwai sami shi madadai akwai kabiru sula usman mai sayar da kayan gini ne bakin faransa da magaram yana gaida na uwa mai faci ba kewa fita liliyas da diga witas gadau akwai saji ka mai saji kadawar diga ga dan fulani wuri ya dabi mai kwamfuta mai yama kebi ba zan manta da nazifi ibrahim rigar mana shagari akwai tsoho eh, mai albarka birnin yamma ina gaida alkasun agaris alkasun baba lima haram agaris ina gaida tasirin gotur kuma mai aski ba da raka dawon gaida baba ya lefe baba ya gambatum ne akwai baban mamman bande ina gaida da zakin soyayya bulbaram akwai abdulaziz prezi shari zama akwai tasiru ngo tudu akwai abdulaziz prezi ba zan manta da abu abdul kibiya ba na gode sashen hausa na tairan mai magana isu ne maɗatai da magana jamhuriyar nijar na kira ku ganin ma maɗatai ku tashi To da fatan lahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. yanzu kuma sai mu dakaci shirin nan na kissoshin rayuwa. Kissoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kissoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da wannan littafin mai suna matasan mu wanda na Nabila Rabi Zango ta rubuta. To kuma yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Salma kullum cikin addu'a take akan Allah ya cire mata son Salman tunda suka yi mid semester break bata fita ko ina kullum ita na daki tana karatun Qur'ani dama mominta ba zaman gida take sosai ba daga ita sai mai aiki hakan yasa take shigewa daki ta yi ta karatu duk wani abu da zai sa ta ringa tuna Salman ta kawar da shi dama ita ba ta amsa kyauta daga gare shi hotonsa na wayar ta duk ta goge hatta da lambar sa ta goge ta abu ɗaya ne ya rage ba ta goge ba shi ma message dinsa na karshe ne da ya turo mata na ban haƙuri zaune take ta tsura ma wayar ta ido tana kara karanta sakon da ya turo mata akan ta yafe masa sharrin shaidan ne ya sa suka aikata abin da ta gani kuma ya yi mata alkawarin ya rabu da minal har abada idan cikin watan nan take so a ɗaura auren su a shirye yake dan allah ka ta ce za ta rabu da shi wallahi ba zai iya rayuwa babu ita ba murmushi ta yi hawaye suna zubo mata ta sa hannu ta goge message din tana faɗin munafiki shi yasa naga kana dariya a lokacin da muke test mm, wallahi namiji makaryaci ne insha Allah ba zan ƙara faɗawa tarkon kowane namiji ba tashi ta yi ta ɗauko littafin ta ta ci gaba da karatunta tun daga ranar tunanin Salman ya fitar mata a kai kuma ta samu natsuwa sosai a zuciyarta Salman daurewa kawai yake yi amma lokaci zuwa lokaci yana tunanin Salma dama kamar ya goge dukka hotunan Salma a wayarsa hatta da lambarta sai da ya ya goge masa ko da yaushe cikin tura masa fina-finai marasa kyau yake yi hakan ne zai ɗebe masa kewa in ji kamal shi yasa yanzu salman ya rage zaman gida ko da yaushe yana gidan su jabir duk da jabir ya je ganin gidan amma yana da ki ɗin gidansa sosai sadiqa ta shiga damuwa ganin sam salman ya ƙi yarda ta je gidan su salma ko za ta ji abin da ya haɗa su zaune suke a falo umma ta ce wai salman kwana biyu bana jin maganar salma a bakinka ina fatan komai lafiya ya mutsa fuska ya yi ya ce ni fa yanzu babu ruwana da wata salma kowa ya kama gabansa tunda muka yi faɗa na ba ta haƙuri ta ki hakura kawai na ƙyale ta ni ba na son macen da zan yi ma laifi na zub da girma na na ba ta haƙuri amma ta wulaƙanta ni tun yanzu ma kenan ina ga idan muka yi aure illar ka nuna ma mace so da yawa kenan dama kawai daga ta ganni da wata budurwa a makaranta shikenan ta yi fushi kuma na kira ta ta kashe waya na yi mata message ya fa kirga amma amma babu amsa ranar da muka je yin test ko kallo na ba ta yi ba karewa ma bakin glass ta sa a ta sai daura fuska take yi ai wallahi ko ita ce autar mata na hakura da ita kenan idan muka yi aure na ce mata zan kara mata kashe ni za ta dama can taimakon ta zan yi amma duka nawa nake da zan yi aure ina gama makaranta kafin na gama sabis ma kila ta haihu shikenan kafin lokacin tsufa ya zo mani na fara tara iyali don allah umma ku bar mani maganar ta dama ita ce ta ce na so na murmushi umma ta yi ta ce ni kam na marasa bakin magana dama kai ne ka kawo mana ita kullum maganar ta abu kaɗan ka ce salma tun a lokacin ni ma na fara tsorata da yanayin son da kake mata na fara tsoron kada ku yi aure ta maida min kai mijinta ce domin son da kake mata yayi yawa haba shi ya sa kwanakin baya naga ka shiga tashin hankali ashe faɗa ku kai gaskiya gara ka haƙura da ita tun kafin ku yi aure kana shiga tashin hankali saboda ta yi fushi shi ina ga idan kuka yi aure ni fa bana so na ga ana wulakanta mini ɗana Sadiqa ta ce gaskiya bata kyauta ba tun da ya bata haƙuri ai sai ta haƙura ta ma ci sa'a a ce kamar yaya budurwarsa ɗaya yana jami'a ta samu ya amince da soyayyar ta shine za ta rinka wulakanta sa sai ya zauna ya yi ta shiriri ta a cikin ɗaki idan bai yi aure ba juyawa suka yi jin maganar dadi da sauri salman ya miƙe yana faɗin sanda zuwa dadi zama yayi yana faɗin ku haka ake yi daga mutum ɗaya ya kawo magana shi kenan sai ku hau ku zauna ba tare da bincike ba ni na tabbata salma ba za ta guji salman saboda ta kama shi yana fira da budurwarsa ba ku dai tambaye sa akwai wani abu bayan wannan salman ya ce allah dali ka tambaye su jabir a gabansu aka yi komai babu irin haƙurin da ban bata ba amma amma ta ki haƙura murmushi dariya ya ce kila abin ya fi ƙarfin hankalinta shi ya sa ta haƙura da kai duk macen da za ta iya buɗe baki ta ce tana son namiji idan ka ga daga baya ta zo ta haƙura da shi to tana ganin haƙurin shi zai fi mata alkhairi umma ta ce ban gane abin da kake nufi ba dadi ya ce to idan ta ga za ta jefa kanta cikin matsala bayan sun yi aure ba gari ta haƙura da shi ba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 shirinmu na gaba shine shirin na tarbiyyar iyali tare da awal kunya. Tarbiyyar iyali. masu salamun alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka ko rukun sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyyar mai inganci a fagen rayuwa shirin na ne da ya saba zuwa muku da garin rediyon boh da ke nan tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku ci tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron malam ɗayyabu zakariya adam wani tsohon malamin makaranta a unguwar gangaren jos da ke jihar platon nigeria mai kuma taimakawa mutanen unguwar bisa ayyukansu na yau da kullum malamin a yau zai dora ne kan sharhin kasidar malam ma'azu hadeja ta birrul walidaini da kuma fatan iyalai nasu amfana malam ya shirya bismillah yanzu waɗansu ƴaƴayen ma har suke fatan wai Allah a kori da ya zo yake nan yake yake faɗa a bakin sa wai shi shi wanda ya masa alƙishi babansa ya mutu zai ba shi miliyan guda saboda uban mai kuɗi ne arziki ina imani ina tausayi ina tuna matsayin fashi a wajen iyayen ina matsayin iyayen to shi ke sannan kuma akwai waɗanda ma da su ake haɗa baki da su ake haɗa baki a halakar da iyaye waɗansu kuma sun suke kashewa da kansu shi yasa a tsari na musulunci aka ce duk wanda ya kashe ubansa ko ya kashe uwarsa banda ukuban da za a yi musu a gobe kiyama to a nan duniya inda an san hakan kara ba su gado ba sa daga ciki gado ga shi su ka haifa amma in har aka samu sun kashe ubansu don dukiyar to ba su gado ba ko sun haɗa baki da wayansu sun ya hada baki da wani sun suka kashe ubansa shi kuma ɓoye a gefe to fa a nan ba shi da gado a tsari na musulunci ba shi da gado ko kada to in uwar ce ma haka ko kuma a samu ita uwar da uban sun yi haka nan a uwa ta haɗa baki da ɗanta a ya kashe uban domin su sami kuɗi sun yi a tsakanin su kwanaki na zaune program daga ghana na gani wata mata ta kashe miji ta kuma ja wata kawarta ta kai ta wajen wani boka mai yin tsafe-tsafe don ya kashe wannan miji na ta ita ma don su samu dukiyar da shi ya bai a musulunci babu wannan tsari idan da wa'annan matasa ko kuma wa'annan mataye suna da wanda ya koyar da su tarbiyya ko kuma an koya musu sun watsar ne wallahu alam amma da duk wanda aka samu da hannunsa wajen halakar da wani dan da da shi bai da gado hawa a cikin tsari na musulunci. to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat Allah ya amfana da mu da abin da masu da kada ku cefa kuna sauraron wannan shiri ne daga nan radiyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda kowa za mu ci gaba da sauraron sharhin malam kan kasirar birrul walidai maganar sani bayan bisa Allah da ma'aikiri da sallah sai iyaye da firilla zai iyaye wajibin la wanda zai kai mu jina'i a cikin tarbiyya damar wani hadisi ya bayyana cewa addibu auladikum a zuwa ƙarshen hadisin ka karanta wannan za ga cewa ai ana nuna maka cewa ka san Allah ka Allah mahalicinka ne wanda shi halice ka uwa da uba din nan su dai kawai sun samu ita uwa ta ji alaman cewa wani bangare na jikinta ko jikinta ya mutu ko ya yi sakar ko ya dan ciwo ko yawan amai ko na mai kama da haka to alaman cewa ai eh, akwai ciki a gare ta akwai juna biyu shikenan wannan hikima ce ta ubangiji shine kadar da haka ya sa aka samu haihuwar tsakanin mata da miji to haka ne ko da dabbobi ne man ka ba ai su ma tsakanin mata da miji ne miji bai aihuwa shi kadai kamar da ita mata ba ta aihuwa shi kadai idan ka lura kaza tana iya yin kwai ko da babu zakara amma ba ta isa sakin kashe wannan kwan ba babu za su kwai da ake soyawa ake ci din nan na agri da aka yi kaje ka samu sun yi dubban kwai a ciki amma iyakansu ba sa iya abin nan kai kashewa hasali ma su suna shan kwabin kwan da kansu shi yasa ke dan yayin musu idan bakin ba ka da su kake su sha abin su suma da kansu don ba za su iya cewa ba to ita ma kaza ta gida tana iya yin haka ba tare da in ba tare da zakara ba za ta iya sa kwai ita sa kwai kuma za ta iya gaggecewa ba shi ma zakaran kansa ya yakan yi yin kwai amma kuma ya sai gaggece ba to haka tsarin Allah da ya kaddara cewa a eh, tsakanin mata da miji ana samun haka ko a wajen dabbobi don haka wannan wani abu ne guda ce ta ubangiji to kai dan adam ka san mahalittinka wanda ya yi ka ya yi duk wata halitta ta kenan duniya gaba da ya yi sama ya yi kasa duka cikin su da kudurarsa ya yi sai malam ya fara cewa a koyar da yara maganin tauhidi a koyar da yara maganin tauhidi daga nan kuma jin Allah a aikace tauhidin nan kaɗai ta Allah to kuma a aikace ka aikata irin abin da Allah ya ce ka aikata bayan ka zama baligi to kafin ka zama baligin nan ya za a yi iyayenka su za su koyar da kai wannan irin ladabin wannan irin tarbiyyar da irin abin da Allah ya kira dan ba za ka koya wani guri ba ya wajen iyayenka kamar yadda harshenka na farko da yarenka za ka fara koya ne ina jin daga wajen tuma shi yasa ake cewa mother tank wato yaren uwa ka fara koyansa wanda ba da yaren uwa bai ji ba bai iya ba ko yana ita tana da wani yare daban ba bai yana da wani yare daban ya iske bai iya bai iya wannan yaren da kyau ba to amma musulunci cewa ka yi iyayen nan su koya maka shi ya sa nan ya wallafa ya bayyana maka cewa sai iyaye shiga tsarin sai kuma ita maka jin iyaye wajibi ne jin iyaye ba dole ne dole ne dole dole ka ne in ka kili shi kenan ai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa na aljanna haka a gadamin ummahat aljanna na karkashin kafan iyaye na karkashin ƙasar iyaye ne wannan ana gaya maka ne bayan ka riga ka zama baligi kafin ka zama baligi can baya su ne suka sa ka a hanya suke koyar da kai abubuwa iri-iri daban har ta kai ga dan fara tunanin koyon sana'a ko a kai ka makaranta kai wannan kai wannan kai wannan to da ka kai dan ka data ne shi ne sai aka ce maka ko bin iyayen nan dole ne a kanka ba kai sa ka ce ah, za ka kauce ba wannan ba zai ba idan ka ce za ka ci gaba da yin haka nan ba tare da ka bi abin da suka gaya maka ba to za ka auka cikin ramin da ba za ka yi fitowa ba Allah ya kawai ya ba ka bayani ya ce maka tun kana can cikin uwarka wannan yana gaya maka farar halittanka in ka ɗauko hadisi da yake cewa inna hadakum ma'aukar kuma fi badani ummihi arba'ina yawman nutfatan malamin sai ya ɗauki wannan hadisi ya fassara masa masa bayani a kai har ka je ƙarshen hadisi shi sa ce tun kana can cikin uwarka babu ma wanda ke ganin ka ba wanda ya san mai ma za a haifa din tukunna balle har ma ganka hadisi ya gaya mana cewa arba'in na yau man da fatan kwana arba'in kana mani sun matukuna alkatar sannan ka zama a wannan mani ya koma ya canja ya zama gidan jini wani ya koma ya zama tsokan nama da yin fakuti ya roka to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. to jama'a gashi dai malam ya fara koro bayani sai dai lokacin namu ba zai bari ba a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga malam ɗayyabu zakariya adam wani tsohon malamin makaranta a unguwar gangaren jos jihar plateau mai kuma taimakawa mutanen unguwar cikin ayyukansu na yau da kullum allah ya saka ya kara karfin jiki ni kuma awul kunya da shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to ma saurare a nan zan yi bankon da ku gan lokacin da aka ɗemar ya kawo jiki sai a wata sadarwar za ku ji mu ɗauki da su a nan shishina makafin na amadin tahir amin da kwantar labaran duniya ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya.